To fa wani abu da ya ɗauki hankali a shafukan sada zumunta a yau shine bullar bidiyon wannan kasurgumin ɗan ta'addan da ya addabi yankin Zamfara da wasu sassa na arewacin Najeriya wato Bello Tirji. A cikin bidiyon an jiyo Bello Tirji yana karyata sojojin Nijar wanda suka yi ikirarin cewa sun kama babban kwamandan shi wato Baleri. Inda yake cewa gwamnatin Nijar kawai karya ta sharara ma 'yan Nijar da ma wasu al'ummar gari cewan ta kama babban kwamandan sa wato baleri ya nuna wani mutum a kusa da shi wanda ya ce shi ne baleri har ma ya ɗaga hannun shi ya nuna duniya ya ce ga baleri wannan wanda Nijar ta kama ba baleri ba ne ba mutumin gari ne kawai ta je ta kama ta ce baleri ne a cikin bidiyon an gaita mutumin da ya nuna a maimakon baleri ya fito yana murna. to sai dai mutane tuni suka fara mayar da martani inda suka rinka bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan bidiyo da Bello Turji ya saki a cikin masu bayyana ra'ayoyin sun kashi kashi uku akwai waɗanda suke cewa wannan ƙarya ce kawai da kuma yunkurin yin wasa da hankalin gwamnati saboda me saboda ya yi wata hanya da za a saki kwamandansa wato ɓaleri. inda waɗansu kuma suke cewa ai wannan magana ta Bello Turji ba komai ba ce face ƙarya domin kuwa tunda ba kwamandan shi aka kama ba menene na roƙon gwamnatin Nijar da ta saki Baleri ta saki wancan har ma yake ƙara tabbatar da cewa wancan ɗin ba Baleri ba ne. sai dai a gefe guda waɗansu kuma na ganin anya wannan batun na Bello Turji babu alamun gaskiya domin kuwa in dai ba aka kama in da ɓaleri aka kama ai ba zai nuna wannan ya ce shi ne ɓaleri ba sai dai har yanzu dai gaba ɗaya gwamnatin Nijar ba ta ce komai ba dangane da wannan bidiyo da shi Bello Turji ya saki yayin da ita ma gwamnatin Najeriya ba ta ce komai ba. amma dai a baya an je ci aka yi ta turka inda bayan da gwamnatin Nijar ta nuna baleri da waɗansu mutane 60 ta ce ta kama su gwamnatin Nijar a ta bakin Minister of Defense wato Badaru Talamis har ma ya fito ya ce tabbas wannan mutum da aka kama baleri ne inda ya roƙi gwamnatin Nijar da ta taimaka ta ba su shi a hannunsu domin su yi mai hukuncin da ya dace da shi har ma waɗansu 'yan Najeriya suke ganin bai kamata a ce an dawo da shi nan najeriya ba ya kamata a hukunta shi a can to sai dai a nasu ɓangaren gwamnatin nijar ta ce komai ba dangane da wannan batu amma dai muna addu'ar ubangiji allah ka zaunar da ƙasashenmu mu lafiya ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda ka ƙasƙanta su ka kunyata su ka saka ma waɗanda suka zubar wa da jini amin summa amin